قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون يا kai wannan manzo ka faɗa ma waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka gaskata manzonsa ku yafe ma wanda ya saɓa muku daga cikin kafirai waɗanda ba su damu da ni'imomin Allah ko azabarsa ba Haƙiƙa. Allah zai saka ma kowa daga cikin muminai masu haƙuri da kafirai masu ƙetare iyaka da abin da suka kasance suna aikatawa a duniya.